Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na san yana an wani lafiya. Lafiya. An waye gari lafiya. Lafiya kalau mara Grace da fatan. An kwana lafiya an tashi lafiya. Lahiya lau mun ka tashi wallahi. Lahiya lumul. Lahiya lumi wallahi. <laughs> To ma da ya yanayi kun sha ruwa wannan makon. A gaskiya alhamdulillah yanayi ya dan inganta gaskiya an dan samu dan sassaucin zafin nan. A ana ma magana. To a Amurka na san na wannan mako me ya dauki hankalinka? To Malama Grace Amurka abin da ya dauki hankali wato dubbe bai kai kaman a wannan wani abin da wasu masu sharhi suke gani kamar wani babban darasi ne ga siyasar kasashe musamman masu tasowa a duk faɗin duniya kuma musamman kasashen na nahiyar afirka yadda za a ce shugaba wanda yake kan mulki bai mm. taba ko kuma uh, amin saboda matsin lambar da aka yi masa saboda wani dan cikas da aka gani aka nemi ya sauka mm. kuma ya amince ya sauka kuma ya faɗa cewa ba wai bukatar sace ba a'a yanzu ana magana ne ta bukatar 'yan ƙasa don haka ya karɓa wannan eh, ya eh. karɓa wannan eh. kuma ya sauka wanda ke ga wato kusan akasin abin da ake samu ne musamman a nahiyar afirka malama grace inda yanzu haka akwai shugaban kasar da ya kai shekara casa'in da wani abu kuma an ce har yanzu wai nema yake ya kara kuma nema ya kara <laughs> ga mm. eh ga na bayanin ɗaya ni kuma wani kuma daga cikin abin da ya ɗauki hankali na akan wannan batu da ka ɗauko mm. shine a jawabin da ya yi wa ƙasa bayan ya janye tukuna ka san. aka yi ɗan mm. kwanaki kafin ya yi jawabi ga ƙasa ya gaya musu dalilin shi na janyewa ko? Eh kwarai da gaske. To a cikin a cikin jawabin shi nan sai ya nuna ya bayyana cewa ya ga lokaci ya yi da za a janye a ba matasa. A ba sabbin jini ba? eh a ba sabbin jini to wannan wannan shi ma ya ɗauki hankali na kware a cikin wannan jawabin kwarai da gaske to Allah ya sa kuma ya zama darasi ga a mu na nahiyar afirka inda su ma muke fama da irin wannan wato abin nan kalubale na a masu shekaru sun mamaye abubuwa ta yadda mu ga sunan su kuma sai ana ta yin abubuwan da su suna ganin ba su dace da su a matsayin su na matasa masu tasowa ba. To, to Allah, Allah ya ba mu fahimta Allah kuma ya ƙara mana ci gaba a Rabbi ka sassauta mana, musibar da ta faɗo mana, rayuwa ta ta sauya mana, Allah ka inganta mana, talakawa mun takura, yau muna cikin halin da yin kira rayuwar gaba da ake duka talakawa mun harzuka talauci na daɗa haɓaka gari gari an san haka malamai na yin kira sarakuna ma na kira ni ma sanusi hannu na shirye waka ba na jira gwamnati zan yi wa kira ya kamata ta ankara ta ɗau matakin gaggawa a tallafa wa talakawa a tausaya wa talakawa bakon nan ba mu raka shi ba dai yau in Allah ya da za mu sallama da shi ko eh a Asnanik yana nan bai tafi ba in Allah da yau za mu kawo masu sauraron mu karashin tattaunawar da muka yi da shi eh kamin mu yi ban kwana da shi a yau in Allah ya yarda Eh, nufi wani zangon kuma ko <laughs> eh, kwarai da gaske <laughs> to na san yana yau kai kake gayyata mu bukukuwa eh gaskiya ne malama grace bari mu mika sakonnin taya murna na farko a nan amurka inda muke son ko kuma muke fatan mika sakon taya murna zuwa ga iyalan alhaji amin muhammad umar mula sarkin kotokoli na amurka ta arewa wato north america kenan da kuma alhaji malam bawa da alhaji suleiman musa saboda daurin auren 'ya'yansu da za a yi jawaz muhammad amin da kuma rayyanatu suleiman bawa wanda in allah da za a yi shi a yau asabar dinnan da karfe hudu da rabi na yamma kenan a masallacin alharam da ke unguwar bronx a birnin new york da fatan allah ya ba su zaman lafiya ya kuma ba da zuriya ɗaya ba sai kuma a najeriya inda za mu taya iyalan marigayi malam muhammadu ɗanfariya kubu sanyinna da marigayi alhaji abubakar baraya sanyinna su kuma bisa ga auren 'ya'yansu da za a yi wato yusuf muhammad sanyinna da kuma amaryarsa gimbiya mas'uda bello sanyinna wanda za a yi shi a yau din a kofar gidan Malam Aliyu Baraye Sanyinna da ke sabon gari a garin na Sanyinna wato ta karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoton Najeriya da karfe biyu da rabi na yamma za a gudanar da wankin ango a gidan Malam Mudassir Muhammad Sanyinna da ke unguwar Nasarawa a garin na Sanyinna. su kuma da karfe hudu da rabi a da fatan Allah ya ba da zuri'a ɗaya ya ba kuma ya albarkaci wannan aure ma'ana dai za a goge wuya bayan bayan an ɗaura auren malama Grace. Kisan <laughs> a za a yi mai wanka amma ai za a wanke ango sosai <laughs> malam Yusuf za a wanke ango Yusuf Muhammad insha Allah muna taya ka murna da wannan <laughs> yanzu dai sai dai da soso da sabulu tun da dai an hana wankan naira a <laughs> ah, hana wankan naira amma dai hana a mai wanka da sabulu da susu sannan kuma a sa mai alkebba kuma a daura a nada mai a nada mai rawani kin san wani nadin sarauta ne za a yi maka <laughs> Allah sa an yada dace. <laughs> To amin sun ma amin malama garis a ƙarshe sai kuma iyalan injiniya Sarki Abdullahi da kuma Alhaji Jazuli Usman Gaya a su kuma muna taya su farin ciki bisa ga ɗaurin auren 'ya'yansu da za a yi wato zaharaddin jazuli usman da kuma fatima sarki abdullahi wanda za a yi shi ma a yau asabar dinnan wato da karfe goma sha ɗaya da rabi na rana a masallacin wudilawa daura da ke central office jihar kano a birnin na kano tare da fatan Allah ya sa a yi lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure ya ba su zuri'a ɗaya ba saliha. Amin to lalle ko ka raba mana a menene ake cewa ka raba mana hankali an ce rago ya iya iya. Mu wanne za mu je wanne za mu je a shekan lallai za a yi bukukuwa na sanyi na to Allah ba da zaman lafiya da albarka a gaskiya to amin sun ma'ani malama mun kuma samu karuwa muna tuna ai muna taya abokan abokin aikin mu eh, wakilin mu a Karagana Hamza Adam ah, murnar Hamza Adam saboda karuwa da ya samu eh. Allah ya raya ta Allah ya ba ah, lafiya da karfin jiki Allah kuma ya ba iyayenta ikon kula da ita. To amin malama Kuma bari mu miƙa eh, gaisuwa fata alheri daban gajiya da kuma godiya ga dukan waɗanda suka a ah, karrama mu suka rufa mana baya a ah, lokacin jana'izar 'yar uwanmu ladi banyame mai gari wanda aka yi ranar lahadi a bauchi muna godiya kwarai da gaske allah ya sa kowa ya isa la gida lafiya allah kuma ya kyautata namu karshen duka amin sun amin to bari mu shiga zangon gaishe-gaishe ko waɗanda muka samu ni bari in fara da wannan da ke hannu na waɗanda suka aiko mana saƙo ta wannan hanyar sadarwa ta zamani whatsapp ah, muna miƙa gaisuwar fata alheri ga baba malam riza da ina mairi da gajere shehu barbarejo da jibrin altine sai nura mai kemis da abu cansa da sani dan umma sai kawo malam isa da ladan malam lawali sai balankwa da bala bature da atiku headboy da mande na kowa sai alu roja da malam lawal ika da ɗan talo ɗan dada da ɗan ladi kundumi da umar mugu muguwa to to fa gaisuwa ta alheri <laughs> <laughs> ga zuwa ga dada london boy da faruku roki da sani abacha sai malam madugu dan malam sai kuma yakubu mai aski badaraka jihar da magaram jamhuriyar Nijar da fatar an tashi lafiya to dan musanyin na. To Malama Grace a bari mu isar da sakon filin a bari ya huce da fatan an shiga karshen mako lafiya zuwa ga malamin makaranta ya wuri da Aminu ya na bayan UBA da kuma Limam a Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a kauran na Moda da Khalifa Atiku Abubakar mai suna da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Dr. Nafi'u mai maganin ido kauran na moda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran na moda. Haka kuma muna miƙa gaisuwa zuwa ga Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji Mele Yusuf Fari da Malam Abu Kaura mutum abun tsoro ne sai Liman Sani Dingire mai walda da Hassan Hos mai foto kauran na moda da Ibrahim Ismail manaja da Malam Nura Bala uh, vice principal na kauran na moda secondary school sai kuma Alhaji wato Ibrahim Suleiman Saisi sai dr abubakar rabi'u magami bakarifa da wato muhammad salihu kauran na moda a jihar zamfara baban abdulsamad gaisuwar fili a bar ya wuce zuwa ga maciu direban keke lago karamar hukumar darazo a jihar bauchi da shehu adamu rijau da yahaya danno azare da lawan bin hambali ɗan silba sakkwato da umar yahaya wato umar sayasaya albasu da sani mai lange-lange ya wuri da alhaji amadu kakkai sarkin fatar katagum talban da rajiya da alhaji dada sarkin fawon ajiyar katagum da kuma haruna muhammad katsina sai honorable alhaji shafi'u madawaki inono da malam dan juma katsina da hajiya maryam kasim abubakar iya ummi elegance sai kuma wata gaisuwa zuwa ga hajiya abu yar fulani da ke gidan sarkin katsina da usman manika mai ruwa road funtuwa da fa'ilu dan ladi mahuta da mutanen garin damari da ke karamar hukumar mulkin birnin gwari a jihar kaduna da aliku auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi a jihar platon najeriya da kuma inuwa gwatai gamau toro da lawal bin hambali dan sulba da ado salati goma ga annabi rijau da sani mai lange-lange a wuri da ishaya lamu dan masanin limoro a ƙarshe da Bashir Tela lafiyan bari-bari da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. bakon naka. Eh yanzu malama Grace bari mu kawo karashin tattaunawar da wakiliyarmu a Kano Baraka Bashir ta yi da shahararren mawaki a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato na Zifi Asnanik. Ini eh, ina son waƙar da nake ce ko a ina ne in kace mun in fito in yi zan iya ɗaukan abin magana in yi kuma ba tare da na san da za a ji kunya ko na abu ba ita ce waƙar ɗan malayan baki saboda ina har gobe ina girmama rubutunta a saboda na samu kyaututtuka akan rubutunta saboda ni kaina da ne rubutun ina jin daɗi ina karanta rubutun so gaskiya ni ina kiranta da bakan da ta wata waka da nake yi ina wanda kake tunanin shi zai yi ma watakila shi za ya saka cikin kunya zama na duniya a yi shi ban da sauri mai saurin zakatar da shi a hanya tsumagiya ta kan hanya ce sabuwa fyaɗe yaro ki fyaɗe mara kunya mai yai zafi ake so a yi ƙasdani sun manta rabbi ne mai wahadaniya kogi bai kin daɗi ne na tambaya ba kogi kaɗai ba har da ruwan mariya wannan da ita cewa kaɗan yin zaki も歩き sarki Allah. <laughs> Waƙar tsoro ba waƙa ce wanda ita ma ta yi nata lokacin ita ma ta zo da wani abu wanda mutane suka ringa ɗauka suna kwafa suna amfani da kalaman ciki misali ka ji an ma wani abu sai ka ɗauko sai ka je ka gutsuro daidai wajen da ka je kake so sai kawai ka zo ka ɗaura saboda ita ma tana da irin wayannan kalaman a cikinta to waƙar ban san tsoro ita ma waƙa ce wadda ita ma ina alfahari da ita gaskiya eh, ka ji ina ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san wannan ba tsoron Allah shi ne ba wai na mutum ba ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san wannan ba tsoron Allah shi ne ba wai na mutum ba ba za na ji tsoron mara tsoron Allah ba ya zanayi in yi sallah alwala banyo ba sako shi shine ban san tsoro ba gaskiya dokin karfe ce bauta mai gaskiya ba za ya faɗo kasa ba ko da ka faɗi ma ba sa cin maka ba tsoron Allah shi ne riba babba soyayyar Allah ita ce ai a gaba wani ya ka wani zai soka a gaba wani bai so ba wani ma bai tankawa ita wannan wakar abin da ya tsani ita kawai na ita ne akan belief ka yadda da cewa kawai in ka yi imani da Allah to fa gaskiya komai za ka ga kawai kafin ƙarfinsa ko menene kawai amma ka yadda kai imani da Allah shi sa na sa mata suna ban san tsoron wannan shi ne gaskiya alhamdulillah na gode wa Allah ko da na zo harkar waka ah, akwai wayanda nake kalla suna waka babu shakka amma wanda nake kalla na waka gaskiya kusan balarabe ne gaskiya ana ce masa sami ina jin waƙoƙinsa kuma suna birge ni mawaƙanmu kuma na nan afirka akwai ummu sangare gaskiya ina son salon yadda take raira waƙarta in a traditional way gaskiya to kusan wayannan zan iya cewa na kalle su kafin na fara waƙa. farko abin da zan ce na cimmawa shine alhamdulillah sunan ya zama branded name an san shi na zifa asmani abin da kuma nake so in kai nan gaba shine akwai wata makaranta da nake so in yi ta music kuma insha Allah yanzu na kafa dan ba kuma in Allah yadda na san zan kai gaci insha Allah wannan shi yayye kai la'andiya ni nan da da sanake ci ban boye kasawa. Na gane gobe yau ya kare tunda duniyar ta kare. Wallahi ni dai yau na more tunda gage na bare. A rayuwar aure sai an jure amarya daure. To madalla malam nazifi muna godiya kwarai da gaske baraka da bakonta sai mai mushi adabo kace ko? Ai a sai mai masa adabo mu ce to a sauka gida lafiya kuma muna fatan <laughs> nan gaba a cikin shirin wata rana zai kuma zai sake wayo mu in Allah ya yarda. To amin sun amma sai kuma mun sai kuma mun yi wani bakon ko? Kwarai da gaske insha Allah. To da san yin na yau labarin ku zan baka. To ina sauraren ki malama Grace. Ko kuka isa birnin Kano Mm, Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa ba irin kazafin wato gobirawan nan ne ko kuma bare barin nan ne kin san koyo shi cikin yi mana kazafi suke na san yin wai Kano kuka je a'a kun je kashe kwarkwata ido to bari dai yin saurara in ji ina jin ki malama Grace wai to wai wani bafulatani ne na san yin ya je birnin Kano mm. sai yana tafiya sai ga yara suna mm. ta sayan alawar auduga eh na gane alawa audiga ana yin ta kala kala a yi kala kala dai ya eh. abun gwanin ban sha'awa na'am sai yana gani wannan ya zo a bashi a leda wannan ya zo haka sai shi ma ya ce bari ya je ya ga abin da ake ake saidawa sai tambaya nawa nawa ne ake bayarwa aka gaya mashi ya ɗebi kuɗi ya bada Eh. <laughs> aka shi aka <laughs> alawa auduga na sanyina to ko da ya ɗebi alawa ya yanko alawa auduga ya suka baki sai ya ji ta rushe <laughs> sai ya ji ta narke sai ta narke ya sake yagowa ya duba ya sake yagowa ya sa baki ya ji ta narke ya ji bakin bai cika ba ya ji bakin bai cika ba ya ce hmm. kanawa shegu an <laughs> sun fara sai da babu an sun sa tunda da ya saka bai ji komai ba ya saka ya ji babu eh, har sun fara sai da babu mm. <laughs> sun ci kudin bafulatin ne ba irin ya je ya so ko <laughs> sai ya tauna ya tauna yana ji wannan ah. abin nan kawai sai ya ji shawal. Alama Grace wannan sharri ne kawai irin na gobirawa da <laughs> kuma bari bari wannan sharri ne kawai amma amma kisa ai mu ba mu ba da bashi sai mun rama don haka za mu rama. <laughs> Ka bi su ka bi su bashi ba ko zuwa Allah da ka rama. Insha Allah kwarai da gaske. To na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Sani da ke zo matafi masoyiya.